wani rahoto da ya karaɗe shafukan sada zumunta tare da bawa mutane mamaki da al'ajabi shine kamar yacce kuke ganin waɗannan kuɗaɗe a cikin leda tare da kuma dalar Amurka ɗari a saman su sannan a gefe guda ga kuma wannan matar tsugunne an dai tabbatar da cewar waɗannan kuɗaɗe mallakin wannan matar ne mai suna Hadiza Usman wadda mai suna Hadiza Ibrahim wacce take bara a babban birnin tarayyar Abuja kuma abun mamaki shine an samu matar da tsabar kuɗi har naira dubu ɗari biyar da kuma dalar Amurka ɗari watankwacin naira dubu hamsin da wani abu kenan idan aka canzar a farashin 'yan kasuwa wanda suke duk mallakinta ne yanzu wannan abu yanzu wannan babu ce ta saka ta bara ko kuwa mutuwar zuciya ce kamar yadda Anas Saminu Ja'in ya wallafa a shafinsa na sada zumunta sai dai mutane da dama sun shiga bayyana ra'ayoyinsu game da wannan batu an da yi daɗe ana ta kiraye-kiraye da a hana bara musamman ma a yankin arewacin Najeriya wanda itifaki ya tabbatar da cewa kaso ɗari daga cikin mabarata a ƙasar Najeriya suna fitowa ne daga yankin arewacin Najeriya wanda idan aka tsananta bincike ba talauci ba ne ko rashi yake sa wasu daga cikinsu yin barace-barace duk da dai wasu iftila'i ne da ƙaddara ta rayuwa take faɗawa a kansu wacce take sa su suke aiwatar da wannan rayuwa ta barace-barace a nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen wannan abu Ubangiji Allah ya kawo ƙarshen barace-baracen da 'yan arewa ke yi a kan tituna amin summa amin ubangiji allah ya ba mu shugabanni na gari ya kuma zaunar da yankinmu lafiya ya zaunar da ƙasarmu lafiya amin summa amin